السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى الدين بايعك السلام عليكم ورحمة الله aje idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta goma sha takwas a cikin wannan sura mai albarka suratu ibrahim وجديد فضل الله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد مستدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد يوكم ذا مساك فرصا آية كفر لألتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يسع يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز التي ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر إن باك دمسنية bisa ga cewa annallaha samawati wal ard cewa Allah ta'ala shi ne wanda ya halitta sammai kuma ya halitta kasa bil haqqi kuma ya halitta su bil haqqi da gaskiya ma'ana akwai hikima karkashin halittan su domin yadda ma khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma batilan ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار باب يند za a yi mahallisu sama da kasa haka kawai ba tare da hikima ba ba tare da wani abu da muke son ba to bil haqq din nan shine hikima in ba ka da masanar Allah ya halitta san mai da kasai bil haqq saboda gaskiya saboda wata hikima da ke karkashin haka in ya ja yuhibbukum wa ya'ti bi khalqin jadid idan Allah ya ga dama sai ya tafiyar da ku ya zanto babu ku wa ya'ti bi khalqin jadid ya zo da wadansu sababbin halitta waɗanda ba ku ba dan saboda ya wadatu ga barin ku bil adama wa ma zalika ala Allah bi aziz hakan kuma ba abu ne wanda yake mai wahala ba ga Allah ta'ala abu ne wanda yake mai sauki idan da ya so zartar sa hakan wato abinda wannan aya take nuna wa wadatuwar Allah ga barin mu ba wai Allah ya yi mu bane dan mu yana da bukatan mu a'a ya yi mu ne dan mu muna da bukata zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala in babu mu Allah yana nan a matsayin sa da Allah in akwai mu ko mu kara muka komai cikin Allah ta karɓa mu ne ba yadda za a yi mu yi sai da shi dan dan adam ba yin kansa da kansa ko babu yanda za a yi samu ba tare da mahalicci ba am khuliqu min ghairi shay'in am hum al-khaliqun am khalaqa samawati wal arda bal la yuqinun kusallatin وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا فقدرنا ما لنا من محيط وبرزوا لله جميعا متى ذاك بين جبل الله جميعا جبل أنت أبو بكر ibadi ne amma ma'anar suna nufin fi mudari nan gaba ne abin zai faru ba wai ya faru bane a baya bayyana a gaban Allah a gobe kiyama yawma yuzma Allahu ranar da Allah zai fara na farko da na karshe gaba daya ba wanda zai fashi a wannan rana إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحكاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هو يا ذو قوم يوم كربا زي فاتي أرامي إنه وبرزوا لله جميعا أما أن كاو أبن بسيلي ماضي أتي سن جاتا بينا دن تبتور بينا با يندغى أيوني سورن كي تيجي بغي دي أمور إن كما أقول بسيء sai ya gani كيانا ce shi dai kiyama ba zai yi ba ku kamar an riga an jele ne ta haku joko lokacin da mutane suka bayyana gaban Allah gaba ɗaya me zai faru fa kana ko afa'u sai mabiya wato waɗanda suke masu rauni sai su faɗa lillazina takbaru da waɗanda suke shugabannin su masu girman kai su ce da su inna kunna lakum tab'an da can mun kasance mabiyan ku a duniya tsammanin mu za ku kai mu gatti tsammanin mu ku ne kwale-kwalen kaiwa gatti fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay to a yanzu yau din nan shin za ku iya wadatar da mu wani abu daga cikin azabar Allah min azabillahi min shay min ta farko bayaniya ce min ta bi kuma tabi'iyya shin kuna da damar sai da mu ko amfanar da mu kada wani bangare na azabar Allah ya sami mu قالوا sai su gabanin su ce lau hadana Allah la da Allah ya sa mun zama to kan shirya a duniya da mun shirya da ku kun zanto a kan daidai sai mu tsira mu da ku a yau amma yau mu da ku sawa'un alaina daidai muke mu da ku ba wani bambanci in ma ko bambanci to bambancin dan juma da dan jummai ne kada ji abu dai ne sawa'un alaina daidai abu yake yau kan mu a jazi'ina shin mun firgita an tabarna ko kuma mun yi haƙuri haƙurin ba zai sa a ke mana azaba ba firgitar ba za ta sa a tausaya mana ko ba a kafa mana azaban ba tun da zai har muka saba ma Allah wannan kai takaicin da zai samu mutum a lahira isbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum inna ma tunzuna ma kuntum ta'malun ko ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri ko oho tun da dai mutum bai ansa kiran Allah ba a nan duniya Allah ya tsare mu da jin wannan takaici sai sawa'un alaina sai dai ne akan mu'ajazina shin mun firgita mun tsorata ne an tabarna ko kuma mun yi haƙuri ba mu nuna gajiyawa ko firgita ba malana min mahi a yau dai ba mu da wata mafaka inda za mu je mu guje wa Allah a ranar tashin kiyama to wannan ne muhawara da za ta kasance tsakanin shugabanni da suka ga mutane kan fata da mabiya da suka yi bisa zai da shugabanni su akan fata kowa zai kuka da kowa wannan abu Allah ya nuna ta anan ya nuna abin zai faru a ina zai faru a filin tashin kiyama ko a cikin wuta amma can a wani wato Allah ya bada labarin a cikin wuta ne wannan muhawarar za ta faru bayan an riga an shiga wuta قال ادخلوا في من قد دخل من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا عذابا ضعفا من النار قال لكل ضئف ولكن لا تعلمون وقلقوا لهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون mabiya za su yi haka waɗanda aka bi duk za su yi wannan shi kai kan duk wanda ka bi a kan ƙasa da haka duk wanda za ka yi wa ladabi duk wanda za ka wa biyayya ka tabbatar za ka gina ladabin nan da biyayyar nan gwargwadon yadda ya bayyana cewa yana jan hakan tafarkin Allah kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam duk wani malami ba da nashi yana kira mutane ne cewa abu abi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad faza man kana an-nabiyyu imamahu da haka ne yuri na zace laqad faza man kana ar-rasulu imamahu hakika duk wanda ya sanya annabi ya zanto shine jagoransa to ya riga ya rabu bil aqti kenan wato mafhumul mukhalafa na wannan baitin wanda bai sanya annabi ya zama jagoran kauka babu shi da rubuta ya haka irina ce sa'adatuna arzikin mu a duniya da lahira mashruqatun bi ittiba'i sharadi shine sai mun bi annabi sannan mu rabota a duniya sannan mu rabota a lahira duk wani wanda ka yi mata waye abin zai zama da sauki abin da zai cutar da kai ba amma kawai annabi ta waye ka shiga an fahimta ko saboda ka ahirtinka ya kasance wani ya ja ka ba kan tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi sallam. duk malan da mutum ya kasance tafarkin manzan Allah zai dora ka duk wani da kake tawakkar maka Allah wannan abu annabi ne ce ya eh, annabi ne in dai har sai yin annabi ne ba to yake shi ya kafa kansa ba in kuma kamfani yake so ya bude yayi jariya da annabi to kaga zai damu idan ka ce annabi yayi ko bai ba to sai ya damu to wannan mai sabon kamfani ne mara rajista yana so yayi jariya da annabi ya samu mabiya annabi kuma na da mabiya amma in dai na Allah da annabi ne zai ce lalle abu kaza shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستدرتم لي ولا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وقال الشيطان الشيطان زي فضاء بوبك ياما لما قضي الأمر لأن ذا أكد جاءت فرسك الأمر aka gama hisabi yan aljanna suka samu kansu a gidan rahama yan wuta suka samu kansu cikin azaba sai ke dan yazo yana hutuba a cikin wuta game da mabiyansa yace inna allaha wa'adakum wa'dul lalle Allah ya yi muku alkawali alkawalin gaske cewa zai tafi kiyama cewa akwai gidan aljanna ga wanda ya bi ya yi muku duk wannan alkawalin na gaske cewa ku bi shi ku yi da'a gare shi ku yi da'a ga manzanninsa wa wa'adtukum ni kuma sai ne muku alkawali na jabu fa akhlaqtukum dan haka kuma saba muku يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم وأن الفرق بين الوعدين وعد الله ووعد الشيطان Allah yana alkawarin gaskiya yana alkawari na cewa akwai gafara yana alkawari na rahama shedan kuma na cewa in ta bi Allah talauci zai same ka in ta bi Allah za ka zama ba gidaje in ta tafi kudin ta wajen biyar Allah za ka talauci zai same ka ya ido ya ido kuma fakara wa amurkum bil fakka yi ta ganta zuwa ga tafarkin barna shine yace nan yanzu zai tuna muku inna Allah wa'adakum ba'dal haqq Allah ya muku alkawari na gaske wa wa'adtukum fa akhlaqtukum na muku alkawari na gabu na kuma saba muku alkawari na gabu wa ma kana li alaikum min sultani ba ni da wata hujja a kan ku wadda na dogar da ita wajen ku dini kawai na yi muku ruɗi ne shi ne Allah ya wala idun mutaqan illa gurura kaga gurur ko da hujja bane ba ruɗi kawai ruɗani na zo da sun faɗa muku sai ku tafi to wannan sultan ko ya zanto hujja ko ya zanto ƙarfin zattatuwa in yi cewa ma ta nabi alaikum min sultani ba mu da wata hujja da na gabatar muku a rubuce cewa abin da muke kiran ku akai na sako wato shi ne hanyar bi ban gabatar muku da wannan hujjar ba ba wanda yake kidan ya ba ta aya ko babu ko kuma ma kana li alaikum min sultani ba ni da wani karfi a kanku ta yadda wai da karfi na kama kuma san kwara ku zuwa ga kabarkin farna ba haka ne muku ba abin da zai ce a tazyin ne kawatawa mutum ne shi aikin barna sai ke dan ya kawata maka shi ya maka santi ya kada maka kalarawa ya fito maka shi a siffar ci gaba da binnanci da wayewar kai da basira da sanin ya kamata barna ce ta duk waɗanda ke dan ya fatar ba wai kana sai da igiya ya zarge su ya kai su gidan barasa ba ko ya kai su gidan kilaki ba ko ya kai su inda ke barna ba kawata muku aikin ne wa zayyana lahum shaytanu a'malahum فصدهم عن السبيل فهم لا يعتدون وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين duk waɗanda ke sanya ƙasar tafiyin ne muke kawata mu ki su kayan kawatawa kuma aiki nan ba ƙarfi ya kama su ƙarfi da ya gudu su sai kan wata da alaikum bin sudan ba wai da ƙarfi na kama kuma za ku kan farna ba an gane illa an da autukun fa sai dai kawai na yi kiran ku na kawata abin na yi mata zanti na gyara fastajabtum li bu ku yi wata wata ba kuka amsa samu da haka fala ta lumuni kada ku zarge ni a yau din nan cewa kun samu kanku cikin azaba wa lumu anfusakum ku zargi kawunan ku ma ana bi musrikhikum ni yau dan isa in zama mai taimako gare ku ba wa ma antum bi musrikhiyya kuma yau ba ku zanto ku isa take taimako gare ku ba ni ba zan iya taimaka muku ba ku ba za ku iya taimaka min ba ni da ku duk da ne sai ce inni kafartu bima ashraktumuni min qabli kwata kwata ni dama na bijirewa shirkar da kuka yi mulki. cewa ku sani in zama abokin tarayya ga Allah ni dama ban yi da wannan ba na san ban isa ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu kabir zai bujire ce wane ne a haɗa ni da Allah a ce ina da wani abin da zai yi irin yadda Allah ke yi san san ban kai wannan matsayin ba bai isa ba inni kafartu bima asraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum azabun alim Allah ce lalle azzalimai suna da azaba wanda take mai Allah ya to wannan shine sakamakon azzalimai waɗanda suka fi ke shedan kenan suka fi soyayya yanzu kasan su kenan to menene sakamakon mummune kuma waɗanda suka yi yaƙi son zukatun su shine Allah zai faɗa da wa udkhila alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha bi idni rabbihim تحيتهم فيها سلام وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات وقد سكى ايمان سكى ايتي نبري كما ذا اشكر دسو جنات جدا الجنه تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ولمنا غدانا ادركتم بينا ينتا كما سنا ما تدوما a cikin gidan aljanna babu tsufa babu mutuwa wannan shine bambancin dadin duniya da dadin lahira dadin duniya zai yanke yamma saboda tsufa ko don saboda mutuwa tana cikin jin daɗin ka duka ka zo ka tsufa ga kuɗin ba halitta da daɗin ki ka dinga jin ɗanɗanon jikiri ka dinga jin zaƙin sukari saboda ka tsufa sun karka duk ta yi samoji samoji ka yi zaɓe zaɓe ka yi duk abin da za ka yi ne har yanzu dai ka tafiya kake ta ƙara ba yadda za ka yi to ka ga daɗin duniya ke ba ya da tabbata ta kan tabbaci ne da alƙawarin da kai masa ba ta cika ba shi ne ibn kai ke cewa ita duniya ba yadda ka san karuwa haka take la tasbutu bi zawjin wahid ba ta tabbata da mutum daya da ce kai ne nata a ƙarya take yau kai ne nata da kana nan gobe kuma duniya ta sake ka kuma gobe kuma wani ne nata jibo ne nata to haka duniya take jiya wani ne kuma kwamishina yau kai ne gobe kuma wani ne kuma kwamishina ba kai ba jiya wani ne gwamna yau kai ne gobe kuma wani ne ba kai ba halakatna na Allah ta uhudana fa ka'anna halakatna na Allah rantsuwa duniya take mana wallahi ba za ta saba alƙawari ba sai ka ce rantsuwa sai sai ka saba din dan sabawar take ba ku da sabawa to don saboda haka tun da ba ta tabbata kamata mutum ya ba mata ba to su waɗanda suke wato gidan aljanna wannan tsufa babu ba ba magana tsufa kowa za a bar ya zanto matashi ɗan shekara talatin da uku kaga fakatake da jin karfin su ba tsufa kuma aka za a bar sannan kuma babu mutuwa an gane ku to ne wato ainihin ni'ima ta za su to khazina fiha bi izni rabbihim wannan sakamako da izini ne na ubangiji tahiyyatuhum fiha salam جيكور بكي أساميكي فيه صلاة أولئك يجزون الغرفة المعتبرة ويلقون فيها سهية وسلامة خارجين فيها حسنة مستقرة ومقامة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما ينزل كدوا بمبنجن ساكمكم بدازين وأن أتفي آمني وأمن الصالحات وأن تنكم ذكر من تؤى الظالمين waɗannan aka ce sakamakon ta aljanna ta jirgin tatil anharu ga abin da za su tattauna a cikin tahi ba su da wata magana sai sala a sala gaisuwa kuka da juna waɗancan kuma la'antar juna kullama taqalat ummatun la'anat ukhtaha duk lokacin da aka kawo wani tawada aka shiga cikin wuta sai sun tsine wa wanda suka kamu a ciki su ma in waɗansu suka shigo su tsine musu albarka haka suke kala an juna waɗannan kuma yuzumul ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama wancan zage zage waɗannan sallama kaga bambancin sakamakon guda biyu ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء السماء تؤتي أقلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس الناس لعلهم يتذكرون ألم تر كيف ضرب الله مثلا shin ba ka duba ba da masaniya game da yadda Ubangiji ya buga wani misali misalin ko shi ne kalimatan tayyiba Allah ya buga misalin kalma da dada kalma da dada mafi dadin kalma ita ce kalimatu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu du'a khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa وخير ما قلت أنا min من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير yake mafi fikiyar addu'a addu'ar da aka yi ranar arfa wannan ta fi kowace tsada da muhimmanci mafi fikin abin da na faɗa ni da annabawan da suka riga ni zuwa shine me la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul hamdu zuwa wannan yake mafi cin abin da na faɗa ni da dukkan annabawan da suka gabace to kaga kalmatan tayyiba ita ce kalmatan shahada ke an gane ko Allah ce misalin kalma wadda take da dada ka shajaratin tayyibatin kamar bishiya ce wadda take da dada wadda take da inuwa take da itace take da kuma rassa take da ganye ita wannan bishiya tabbatacciya asluha sabitu cikinta ko saiwarta sabitu tabbatacce ne a cikin kasa ta yadda ta riga ta tafi da gindin ta cikin kasa wa far'uha fi sama'a kuma wato ainihin rekanta fi sama'a shi kuma yana sama rassanta sun yi sama to shi ne malamai suka ce kalimatun tayyiba da dadar kalma da dadar kalma la ilaha illallah da aka ce ka shajaratun ba, to wannan mummuni kenan daddadar bishiya mummuni kenan an gane ku asluha sabit ita wannan daddadar bishiya wadda aka ce cikinta na cikin kasa mummuni kenan kai kawo dan ku a cikin duniya yake wa farquha fis sama amma ayyukan ta gaba ɗaya kullum ana ɗaukar su zuwa sama wurin Allah ta'ala addu'o'in ta na alkhairi ana ɗaga su zuwa sama an sama أكلها ثابت وفرها بالسماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ita wannan itaciya da shi cikin take kasa reshen ta na sama tu'ti uku laha kullu hinin zaka ga tana bayar da ƴaƴanta tana bayar da amfaninta kullu a kowane lokaci bi izini da izinin ubangijinta to wannan yin shi ne suka ce kowace shekara ke domin suka ce wato kalma dai la ilaha illallah bishiya din da ake nufi mummuni ake nufi amma sai aka buga misalin su da itaciyar dabino domin ita ce shajaratun tayyiba kamar da annabi ya ambata cikin wani hadisi na Abdullahi ibn Umar an gane ko itaciyar dabino asliha Za ka samu cikin ta yayi kasa sai da duk iska ba ya tsayar da ita wa farquha fi sama rishin ta kuma yayi sama tu'ti ukulaha itacen dabino take bayar da dan itacen ta kullu dinin kowace shekara ba shekarar da za ta yi fasin ta ta sai ta bayar da raya bi izinin rabbika to wannan misali shine Allah ya ce wa yadrubu Allahu al-amsala lin-nas Allah tana buga misali ne ga mutane da Allah ne ta zakaruna dan ya sa tunani su gane me ake nufi da wannan itaciya shine suka ce in dai itaciyar ana nufin bishiya bishiyar dabino to ana nufin mummuni da yake kenan sai zan to asbaha sabitu risan ta kasa mummune na sararin duniya na ayyukan sana alkhairi wa farha fi sama kuma wato shi cikin sana sama risan sana sama wato ya zanto ayyukan ne kullum ana tsada zuwa da sama wato shi cikin sana kasa risan sana sama to sai zan to kullum ana tsada ayyukan sana alkhairi kuma kullum ana karban addu'a ta zuwa alkhairi an gane ku? kuma kullum mala'iku na ambaton sa a fadar Allah ranar a fadar Allah a kowace a kowace rana wato yana da azzikrul hasan a kan sama shine wa qur'u hatukum tu'ti ukulaha kullu hin bi izni rabbiha sai dan to mummuni ko da wani lokaci yana cikin ayyukan da'a ne allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junub shine kullu hin bi izni rabbiha shine Allah ce wa yadrubu Allahu al-amsal lin-nas la'allahum yatafakkarun ubangiji ta'ala na buga misali ne ga mutane ko sai su to wannan misalin itaciya da dada kenan da misalin kalma da dada to yanzu misali na biyu shine misalin kalma mai muni da kuma itaciya wadda take mai muni su me an misalin ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ومثل كلمة قبيحة مثال الكلمة وقتك ممونر كلمة ومر ذات كلمة wato kamar kalmar kafirci kenan kalmar da ta kunshi bijire ma Allah da yin tawaye da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalmar da ta kunshi siffanta Allah da wani abu na tawaya kamar ka ce yana da da ka danganta masa da kalmar da ta shafi danganta Allah zuwa ga tawaya kamar ka sai na da abokin tarayya wannan ita ce kalmatul khabitha mummunar kalma kenan to misalin mummunar kalma kuwa ka shajaratul khabitha kamar itaciya ce wadda take mummuna shine suke cewa kamar itaciyar madaci kenan Wadansu ce a'a kamar ɗan tsiron nan da ake kira guna na hanzan wato na guna kenan guda wani ɗan ita ɗan tsiro ne da ke fitowa sai yi ƙaɗa sai yi yaɗo a kasa ko wani ɗansa kamar kan lemo za a ɗansa ko rinjar ba abin da ke cikin su zai ɗaci dabbobi ma ba ta amfana da shi rajaratun kabisa wanda ba wanda ke amfana da shi an gane ko ta shajaratun kabisatin kamar mummunar itaciya ce ko mummunar tsiro ujtufat min fawqil ardi sai aka turo ta zuwa saman kasa ta yadda a kasa ba ta da saiwa duke rike da ita an gane ku ma da min karar ba ta da wata tabbata wato ainihin a cikin kasa don ba ta da saiwa da suke rike da ita kamar yadda ita ke yan farko suke da saiwa ita wannan ba ta da ta misalin dukkan kalma take ta kafirci idan mutum ya furta ta ba ta da wani amfani da za ta yi wa mutum tamfari yadda itaciyar da ba ta da saiwa a kasa da za ka amfana da inuwarta ba ko ka amfana da ganyenta ko ka amfana da 'ya'yanta amma itaciyar da ta tafi cikin ƙasa ita ce za ka iya amfana da inuwarta ko ‘ya'yanta ko ganyenta ko duka sauran da wanda. To Allah na buga misalin itaciya da itaciya don ya buga misalin mummuni wato shajaratun tayyiba kenan. Kafiri shajaratun khabisa ce. Allah ya tsare amma kalma ba la ilaha illallah kalma khabisa kuma shi ne dukkan kalma allati tadammanat al-kufra dukkan kalma da ta kunshi wani dangi na kafirci ta zanto ta khabisa kenan. ma laha min qarar dalati yuthabbitu Allahu alladhina amanu Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli sabit da tabbatacciyar magana fil hayati dunya anan rayuwar duniya wa fil da kuma rayuwar lahira to tabbatacciyar magana ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah da imam bukhari yayi babu cikin littafin sa yace babun yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya sannan a karkashi ya koro hadisin bara ibn abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wannan alqawlu thabit fil hayati dunya yake fa zalika la ilaha illa Allah muhammadur wato kalmar shahada ita ce alqawlu thabit Allah yana tabbatar da mummunai akan kalmar shahada a gidan duniya kuma su ci moriyarta a gobe kiyama sai da ba ta kaucewa kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah abin nufi ba wai ba ta inkarin kalmar ba a'a ba ta wani aiki da zai warware la ilaha illallah kamar yadda ba ta yin ayyuka da za su warware muhammadur rasulullah kun fahimta da kyau ta iya yiwa ka yabi da kalmar kullum kana zikiri da ita ka faɗa sau ɗari in sa su ɗari da yamma amma aikin ka ya warware la ilaha illallah ko aikin ka ya warware muhammadur rasulullah yaya al'amarin yake la ilaha illallah ma'ana dai Allah na abuda illallah wa la nusrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah ma'anar la illallah ba wanda za a bauta wa bauta ta zanto ta sai Allah wannan yana nufin mutum ya nisanci dukkan shirka babba da karama dukkan wani nau'i na shirka mutum ya nisanci shi duk abin da mutum ya ji wannan shirka ne sai wannan ya tabbatar da ta amma yadda za ka tabbatar da Muhammadu Rasulullah kuwa to shine abu guda hudu ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbar wa tarku ma naha anhu wa zajar wa an la yu'bada Allah illa bima shara duk abin da annabi ya umarni sai kai masa da'a abin da duk ya ba da labari wanda hankalin ka ya gano da wanda bai gano ba da gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam karka sai da hankali na zai gano kaza ba da haka ni ba zan yarda da wannan hadisi ba a'a ka tuhunci hankalin ka karka tuhunci hadisin annabi sannan duk abin da annabi hana ka ka nisan sannan kada ka kuskura ka bauta ma Allah akan wani tsari sai a tsarin da annabi ya bayar cewa akwai wannan alƙara ibada mai sannan ke wannan kenan yana nufin nisantar dukkan bid'a bid'a karama da bid'a babba to dukkan mutumin da yayi wannan a rayuwarsa ya tabbatar da la ilaha illallah ta hanyar nisantar shirka ya tabbatar da muhammadur rasulullah ta hanyar nisantar bid'a to irin wannan sune yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli as-sabiq fil hayati ad-dunya wa fil akhirah dan kada ka rudu da ta aiki ne wanda la ilaha illallah su dari da safe ya la ilaha illallah su dari da yamma yana tsalle yana menene to wannan aikun farko ya kare la ilaha illallah to asali ba wai kawai ka ta abarka bane ba tabbatar da ma'anarka tabbatar da ma'anar la ilaha illallah tabbatar da ma'anar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ma'anar da Allahu alladhina amanu bil qawli sabit wannan kuma abin da yake ba mu darasi shine idan ba Allah ne tabbatar da kake da farki shirya ba dabaran ka ba za ka iya ka gano shirya ba to shi sa har kullum duk yadda ka danta akan aikin alkhairi ka ga wani dan uwanka akan kishiyan alkhairi ka rinka masa addu'a Allah shi yadda shi kai kuma kana yin addu'a Allah tabbatar da kai kada ka taɓa ɗaukar cewa mun kai tudun mun tsira sai in Allah ya tabbatar da ke za ka tabbata don Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wa sallama walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا yake ba dan mun tabbatar da kai ba kaga asabat min Allah kin min Allah ta'ala tasbitin rabbani ba dan mun tabbatar da kai ba da kan kike tarkano ilaihi saura kiris da ka tarkata zuwa gare shi sai am kalila wato ka bi cikin wani abu na zuci in ko yi haka idan la azabana ka bin hayati wa ruhul ba da mun ninka maka azaba a rayuwa da kuma azaba bayan mutuwa Allah ce walaula an tabbatna ka ba mun tabbatar da yanzu annabi ba da ba ba Allah ya tabbatar da to wannan tabbatarwar ita ake so kowa ya rinka roƙa yi wa kanka gata muna cikin wata ramadan qiyamul layl kai azumi kai ka roƙi Allah ya Allah tabbatar da digadigai na akan ta farke madubi. in ba haka dabaran da ba za ke kai labari wancan uwanka na karna ya Allah shiryar da wani ya Allah shiryar da wance ya ubangiji tabbatar da mu kan ta farke madalisi to sai ka samu cewa ka shiga cikin bayan da yusabbitu Allahu alladhina amanu بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كم بعد في المباد من ذات الشيء سواء أن نبي سيد أتفق تلك إذا كده بني وتقار كما تشير كذلك لنثبت به فؤادة لنثبت وتقال من يثبت به فؤادة لنثبت به فؤادة هو أن تثبت كل سنة يا ربي ويدل الله الظالمين ألا أنا هل كان بيقول لك الظالمين Ma'ana ni kidatar da su da karɓan gaskiya. Waye Alaylau'uma ya sa bangin daina in ka sa abin da ya a cikin al'amuran su? A lantarkin nan da biyu na ban sanuniya, matsalar yanzu suna ruwa a hannu kuma wun dawa, Zahra na manasa launa وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار Allah ya sai alam tar ila allazina baddalu ni'matallah kun ba ga waɗannan da suka musanya ni'imar Allah da kufran da kafirci a maimakon su gode su yi imani sai suka musanya wannan ni'ima Allah ya musu ni'ima a maimakon su bi sai suka bujire mai wa ahallu qaumahum dar bawar kuma wa ahallu qaumahum suka saukar da mutanensu suka shigar da mutanensu daral bawar wato gida na halaka kin baka gansu ba waɗanda Allah ya musu ni'ima a maimakon su masa godiya sai suka bujire masa wato wannan aya duk da cewa tana magana akan waɗanda suka yi zamani da Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin shugabannin Qurayshawa da suka iza suka zuga mabiyan suka bi su akan tafarkin barna to tana da kasuwa akan dukkan wanda ya ja mutane akan tafarkin barna ko a da sun ko a yanzu wa hallu qamahum darul bawar suka shigar ko suka saukar da mutanen su a gidana wanda yake na fata gidana halaka kenan albawar da ma'ana al-halaka Allah ta jahannama ya nafa, jahannama ita ce gidan da za ku shiga wa bi'sal qarar tir da matabbaci idan ya zo shi ne wuta jahannama Allah tsare mu wa ja'alu lillahi andada abin da ya faru shine sun sanya ma Allah kifiyoyi li yudillu an sabilihi dan su kautar da mutane daga tafarkinsa da Allah ke kun ce da su tamatta'u ku dan ji ka kaɗan a rayuwar ta duniya fa inna masirakum ila an-nar ku sani dai makomar ku ila nari ya zuwa ga wuta ne wanda za ku shiga har abadan abada Allah ya tsare ma'ana sanya ma Allah kishiyoyi kuma sun ja mutane a kan قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرعا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال قل كفتا بإبادي جبائنا الذين آمنوا وأن بسكوا الإيمان abinda za ka ce da su ka ce da su yi kimu salata su rinka tsayar da sallah wa yunfiqu da razaqnahum kuma su rinka ciyarwa daga cikin irin abin da muka ba su na dukiya sirran wa alaniya a sirrance da kuma a bayyane wannan ciyarwar ta wajibi kamar abin da ya shafi zakka da abin da ya shafi ciyar da iyali da abin da ya shafi ciyar da iyayenka gajiyayyu wanda ba su da karfin ciyar da kansu wannan ciyarwa ta wajibi da kuma ciyarwa ta nafila wanda zan ganci taimaka dukkan wani ma'abucin bukata da kai da su su rinka ciyar da daga cikin abin da muka ba su sirran wa alaniya a sirrance da kuma a bayyane wato a sirrance idan abin ya kamata a yi shi a sirrance a bayyane kuma in ya kama a yi shi a bayyane shine malamai suke cewa idan za ka bayar da zakka ta wajibi ya kamata ka yi ta a bayyane hikimar yin ta a bayyane dan ka korewa kan ka tuhuma kada sai ai wani baya fitar da zakka sannan kuma ka koyawa ɗan uwanka masu arziki cewa idan an samu fitarwa ake yi in sun ga in sun ga kai su ma sai ne kokari yayi amma in za ka yi sadaka ta nafila to mafi falalan ka shine kai ta a goye ba tare da kowa ya sani shine san yi zo cikin hadisin bukhari wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa asfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu cikin mutane guda bakwai da za su kasance karkashin inuwar Allah ranar da babu inuwa sai inuwar Allah kaɗan. ka ce ku ciyar daga cikin abin da muka ba su sirran wa alaniya min qabli an yi yawmun la bay'un fihi tun kafin wani ne ya zo wanda babu hada-hadar kasuwanci cikin sa wala khilal sannan babu abokantaka ciki ba cewa wani abokina ne babu sarayya shi ne suka ce khilal jam'i ne na kulla, kulla din kuma can Allah ya ambata cikin suratul baqara ya ayyuha allazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala tafa'a wal kafirun hum zalimun wadan suka ce khilal jam'i ne wato ba jam'i bane da nazari ne kamar nazari ne na wato abokan saka wato na khalahu yuqabilu ma suka ce mazari ne aka kai ko ne ka fasa da yayi don zai iya ɗaukar wata ma'ana ya ɗauke ta ma'ana a ranar tashin kiyama a ranar babu hada-hadar kasuwanci sannan kuma babu abokantaka wane ne ya yi imani ya yi aiki na gari sanayya ba za amfanar ba dangantaka ba za ta amfanar ba الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصيها إن الإنسان لظلوم كفار Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda Allah shine wanda ya halitta sama kuma ya halitta kasa wa anzala minas sama'i kuma ya saukar da ruwa minas sama'i wato ainihin daga cikin girgije kalmar as-sama tana daukar ma'anan sama tana daukar ma'anan girgije kuma fa akhraja bihi min as-samarati rizqan lakum a saboda ruwan nan sai Allah ya fitar da wato min as dangogin kayan itace rizqan wanda arziki ne gare ne can sarki da a cikin wato surtu fa a farko farkon surtu fa an bata na bihi jannatin wa abdal hafiz wa nakala ba ta fatin la aqalun nadir rizqan lil ibadi ka ga min kallatin ubangiji ya fitar da wannan dan ya zama arziki gare ku akwai abincin ku akwai abincin dabbobin ku akwai ƴan itaciyar da kuma za ku tafi mai na girki a jikinka akwai kuma itaciyar da za ku samu wani ma'adanai a jikinka wannan duk arziki ne gare ku wa fakkara lakum al-fulka ubangiji Ala ya hore muku jiragen ruwa lafazin al-fulk yana nufin jirgin ruwa kuma yakan zan muzakkar yakan zan mu'annas yakan zan mufrad yakan zan jam'i ko jam'i ne ana cewa al-fulk mufrad din ma al-fulk mu'annas dukkan su da al Allah ya hore muku jiragen ruwa manya-manya da ƙanana litajriyatin tahri bi amrihi don saboda su gudana a cikin teku bi amri da izininsa da umarninsa kenan a ce ba wani tsafi bane ba wani dabo bane ko da fa'idu ke rike jirgin ruwa ya hana su nutsewa da ni a labto masa kan can na shinkafa a tsoro masa motoci kuma ya kawo nan gurin ba tare da ya nutse ba yayin da yan ka ɗauki roban da ke hannunka ka ba cikin teku me zai nutsewa zai amma jirgin ruwan bai nutse ba saboda me litajiriyar kulku bi amrihi kenan bi tajri fil bahri bi amrihi saboda jiragen ruwan suna gudana da umarninsa da ganin dama su ke rike ba wata kimiyyar su take sarrafawa ba ganin dama ne tasqirun rabbani korewa ke kawai ta ubangiji wa sakhara lakum al-anhar kuma ubangiji ya ko ya hore muku koramu wato al-anhar dan ina na nahar nahar shine dukkan ruwan da yake gudana rani da damuna kamar irin su ba Niger din nan kamar su Benue kamar na ina ne ga kanan gurin da sauransu wa sakkara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibayn ubangiji ta'ala ya hore muku ash-shamsa kallon rana wal da kuma wata da'ibayn masu dawwama wajen aikin kullum rana sai ta fito kuma duk dare sai wata ya fito sai da akwai wani tsakanin farkon wata da karshen wata da tsakiyar wata amma dukkanin su kowaɗanne suna musu hidima kwallon rana ya haskaka muku duniya don ku tafi neman abinci sannan kuma idan kun yi tuka rana ce za ta sa tukan nan ta ɗore har ta haɓaka sannan kuma farin wata ya ba ta haske da daddare sannan kuma idan kun yi tuka wato tsiro ya fito farin wata ne yake yin barbara ta yadda wannan tsiron zai kasance ya amfana ya nuna har an zo an ci wa sakkara lakum al-laila wan nahar ubangiji ta Allah kuma ya hore muku dare ya hore muku yini kowanne akwai ni'ima a ciki dare ka taka huta yini kuma ka fita kazar kazar ɗinka da neman abincinka wa a atakum min kulli ma sa'altumuhu Allah ya ba ku dukkan abin da kuka roki wa in ta'uddu ni'matallah inda ce za ku yi yunkurin kididdige ni'imomin Allah la tuhsuha ba za ku yi kirge ku ba ba za ku yi kiyaye adadin ni'imomin ba sun fi karfin ku kirge ayoyin Allah ni'imominsa wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi samai rizqukum وما توعدون فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكن بربك أنه على كل شيء شهيد kaga duk wannan ni'imomi ba za su tafi ba ni'imomin da suka shafi gangan jikinmu ko suka shafi duniya da muke morewa da ita innal insana la zalumun kafar innal insana amma lalle jinsin dan adam shi yadda yake lazalumun yana da yawan zalunci sannan kuma kafarun mai yawan kafircewa mai yawan tawaye ne da ubangiji sai kawai wanda Allah ya yi suna istisnai istisnai ya zo a wadansu surorin wal asr innal insana lafi kufr lafi kufr din nan shine lazalumun kafar amma can sai aka yi gaskiya illal ladina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr shine kawai ba da kufr zalum ba da kufr kafar da haka anan duk da babu illal ladina amanu anan amma a ma'anan ta zaka hayawo idan ka ce innal insana lazulumun kafar a zuci sai ka halalo illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr saboda qur'ani kafin suna fassara shi sai idan ka ce lalle dan adam yana da zalunci yana da kafirci sai a dauka wannan siffa ce ta dukkan dan adam amma ba siffa ce ta dukkan dan adam ba da akwai waɗanda aka yi to أقوى أن جاءت أقوى اقتصنا الأسكة أن تتربت في سوء جنبك دون وإن ربك أن بدأت في سوء وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ آه. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه ومن أطعني فإنه إنك غفور رحيم الله تو إذ قال إبراهيم سنا دا الأمر تلوكة عند النبي إبراهيم يكي ربي يا جدنا اجعل هذا البلد آمنا كسن يولن غرينا مكة يزن سوء أمن وتقول أبو أتجد سورة البقرة اجعل هذا بلدا آمنا أتقاوكي تنكرا أنا هذا البلد أتقاوكي معرفة me yasa anan aka sa alif da lam me yasa akan aka cire alif da lam oho Allah ne ya sani hikimar ta ce kissa ce amma salon magana kuma yake canjawa shi yasa suka ce cikin alqur'ani babu maimai ko da kissa ta maimaitu sai ka ga wata fa'ida a wani wurin da babu ita a wani wurin wa أرجه wa وأرسل في المدائن هاجرين wannan أرجو لك نفسي سورة الأعراف amma kan kamo arzihi wa aqahu wa ba'at fil madain al san anti arsil nan anti wa ba'at ya atuka bi kulli sahirin alim asrul araf asy arafa ya atuka bi kulli sahirin alim san anti sahir san anti sahar kuma duk sun san dai lokaci أتبقى البقرة إذ جعل هذا بلدا آمنا أبقى ta nakira anan hadal balada aka kawo su ma'arifa me yasa anan aka sa alif da lam me yasa aka aka sa alif da lam oho Allah ne ya sani hikimar ta ce kissa ce amma salon magana kuma yake canjawa shi yasa suka ce cikin alqur'ani babu maimai ko da kissa ta maimaitu sai ka ga wata fa'ida a wani wurin da babu ita a wani wurin قالوا أرجه وأخافه وأرسل في مدائن هاجرين وما أجهر جنبه سورة الأعراف أما كان قالوا أرجه وأقاموا وضعت في المدائن هذه كان أنت أرسل نعم أنت وضع يأتوك بكل ساحر أليم سورة الأعراف حيث أعرف يأتوك بكل سحار أليم كان أنت ساحر كان أنت سحار كم دكتور ليه lokacin da aka kira wa masu zafi suka zo suka ce inna lana la ajr in kunna nahnu al-ghalibin atrus al-arab akan kuwa a inna lana an tada al-hanzal kisa la ajr in kunna nahnu al-ghalibin qala na'am wa innakum lamin al-muqarrabin atrus al-arab al-shu'ara qala na'am wa innakum idhan lamin al-muqarrabin ساعة قال لما لهم من قوم فرعون إن هذا لسائر أليم ساعة قال لما لا إن هذا لسائر أليم ساعة ما لهم يكتب فرعون أنه مسامة فيه ما أكتب فرعون من يكتب ملأ أنه مسامة فيه مدرسة فيه to wannan wato mu'jizan alqur'ani ke salon magana da yake tantuwa kissa ta maimaitu kuma salon magana ya tantu akwai hikimomi karkashin wannan akwai littattafai da malamai suke karkashin wannan akwai mutasabihul qur'an da imam al-karmani akan wannan akwai milatut ta'wil na abu zakariya al-ansari akan wannan babu yadda zai fayyace ma me yasa can me yasa can aka ce kaza ta aka ce kaza yace ij'al hadha al-balad aminan ka sanya wannan gari zama to abin tace wa junubni wa baniya ka kamar da ni ni da dangin gidana ni da ƴaƴana anna da asnam kar mu bota wa gunki to kaga annabi ibrahim alaihi salam da annabta da wahayi duk yana ganin wannan kadai ya kamata kuma bai wadatar ba sai ya tsara da addu'a cewa dai Allah ya kare shi daga fadawa cikin shirka to wai zai ce mu hakuri fusila annabawa kan suna zai doron fada cikin shirka واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي يا ألقياء بيدنا إنهن أضللن كثيرا من الناس lalle su gumaka abullan na tafi da minan sun fitar da dama daga cikin mutane sun kauce da su daga tafarkin shirya faman tabi'ani fa innahu minni ya Allah duk wanda ya bini ni fa innahu minni yana cikin yana cikin al'ummata wa wanda ku ya saba mun fa inna innaka ghafurur rahim ya Allah kai ne mai gafara kuma kai ne mai jinkai tausayi kenan to haka sai sai dai abinda annabi Ibrahim ya faɗa sai dai abinda annabi Isa ya faɗa annabi Isa ma haka yace in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim duk mai ce fa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim amma annabi Musa ko ba haka yi ba yace rabbana innaka atita fir'auna وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا تمر على أموالهم واسجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الله كنت قد أجيب دعوتكم وفقتكم يا الله كابا فرعون ملك كابا دولة كابا عبكم أرضكم ya zo kuma yana kafa يا ya يا ta farkinka ya Allah lalata ka marasa tattalin arzikin kasan kowa ya huta ka lalata kwamfutocin da kumbo kumbo din zuwa jin su rinka haduwa a sama wasu yi ala amwalihim wasu tut ala qulubihim ya ubangiji kama su da tsanani su samu kunci har a zuci فلا يؤمنوا ذنب ذات إيمان با حتى يروا العذاب الأليم har sai sun ga azaba mai radadi ma'ana sai sun ga azaba mai alubaki ko ka san duk azabin duniya a jami ne ko ko an ga da an ga azabin abu bai su saka su ce ba annabi Ibrahim shi sai ya sanarka annabi wa wato annabi Musa kai sai ya sanarka annabi Ibrahim kuma ya haka annabi Nuhu ma sai ya sanarka yace rabbi la tuzra lil ardi من الكافرين من يرى إنك إن تظلم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا haka ce me yasa daga annabawa wanda suke zurriya ta babu a misal domin dukkan annabawa ko suna cikin dangin suna cikin dangin nuhu ko suna cikin dangin imran ga kuma inna allaha tafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alamin duk annabawa ne gidan suke dangantuwa zurriyatan babuha min ba'du zuriya ce ta halayya iri daya to me yasa wannan yayi addu'a me zafi wancan yayi mai sauki shine suka ce annabi nuhu wahayi ake aka sanar cewa ba za ka bayyana ni ba to tun da ya samu wannan tabbacin ka ga sai musu addu'a kuma me zafi wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'minu min qawmika illa man qad amana fala tattabi'u bima kanu yaf'alun wa sunna al-fulka bi'awdi to shi kuma wannan wuta ba mai aka san da aka tafi ba wayi aka aka san da shi ba amma su ne suka ce inda duk zai kawo ayoyin duniya da mu'jizar duniya ba za su yi imani ba wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin yo me rage kuma <laughs> sai kawai yanzu ne wuta wuta sun ce duk hujjar duniya in an jawo ba za su yi da ita ba yo me kuma zai tsaya ba da lokacin sa kai to shi yasa waɗannan annabawan su ma suna da rahamar sun yi dai mai zafin ne saboda an kai su matafi waɗancan ko bai samu wannan matafin ba sai suka tafi haka sai Allah ya ce kuma ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يقول ربنا يا أبنجزم إني أسكنت من ذريتي ni na saukar da wani bangare na zurriya ta biwadin ghairi zai zargin biwadin a wani fili a wani kwazazzabo idan an ce wadi abin da ke tsakanin dutse da dutse ratar wannan wurin shine wadi kuma galibin ruwa na bi wajen na saukar da zurriya ta a wani wadi ghairi zai zargin wanda ko shuka babu a wajen shuka ma ba ta fitowa wato yana nufin kwazazzaban makka tun kafin makka ta zama makka sun lokacin ba komai ta ɗauki sai ɗakin kaba a wajen a lokacin ba komai ba wannan adam a wurin inda bai al-muharram a wurin ɗakin ka wanda yake mai alfarma a wurin hurumin ka wato shine ɗakin Allah ke ɗakin ka bakin rabbana li yuqimu salata ya Allah na fitar da su nan gurin dan su tsayar da sallah ga su ga ɗakin ka faj'al afqidatan min an-nas daka ka karkatar da zukata wani bangare na mutane ta hawi ilaihim su karkata zuwa ga su zurriyata zuwa ga dangin gidana su zo su laye maka ta zama gari warzuquhum min as-samarat ka kuma arzuta su min as-samarat daga cikin dukkan dangin kayan itace la'allahum yashkurun ko sa zanto masu godiya a gare ka nan gaba ko kuma zanto masu godiya a gare ka nan gaba annabi ibrahim ya yi wannan ne lokacin da allah ya umarce shi ya ɗauko ɗansa isma'il yana sabuwa yana yaro ƙarami tare da mahaifiyarsa ya zo ya ajiye su a wannan wuri tun daga kasar iraki ya taho da su ya zo daidai ɗakin aka ya ajiye su ya ya zai tafi masu ku ta ce Allahu amaraka bi hada Allah ne ya umarci ka da haka ka bar mu wannan wuri ba dan adam ba abinci ba ruwa ba komai yace Allah ne ya umarci sai in dai shi ya umarci ka da wannan ya ka tafi zai kushe ka ba daga ita sai dan abincinka da dan zallanta na ruwanka abinci ya kare ruwan sha kuma ya kare jariri rinka tsala masa kuka karin ka kai kawo ya ya za ka yi ta hau dutsen safa ta leko ko ta hango dan adam ko bil adama ta sauka ta hau dutsen marwa ta leko ko ta hango dan adam ba ta ga kowa ba kana wannan kai kawo a inda ta ajiye jaririn bayan ta kasan kai bai tsammanin ma kawai salaka ta zo kana zuwa wajen kawai sai ta ga ruwa na bukukuwa a wajen to shine asalin rijiyar zanzan ruwa kamar zai kare ya ci gaba da zama a haka sai kabilan larabawa ni jurhum wanda sun taso daga yaman lokacin yaman tuni birni ce saboda an samu garin saba wanda tun lokacin annabi sulaiman wannan garin yake inda wannan matar ke mulki wanda kuke ce mata Su da ke da hadisi ne ke sunan da su ba a isra'iliya din ala kullu halin mu ba ta sunan aro mulki. inda alhuda hudu ya je ganta yake ji ituka min sab'in bi naba'in yaqin inda Allah ta laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jalla kana an yaminu wa shibat to binni ne kun tuni kabilan banu zurhum ta so daga yaman za su yi ta wato wajen su da makka kenan a lokacin nan nan ne gari lokacin makka da madina duk ba gari bane ba dajin Allah ne sahara kawai ko suka ba su ba to sai zaujan ta iyaye biyu da su suka fita jikin ɗakin Ka'aba sai suka zo suka samu baiwar Allah nan wato mahaifiyar Isma'il tare da jariyarsa a wuri ga kuma ruwa matafiya a cikin sahara ba abin da yake da a wajen da ruwa larabawa a da lokacin jahiliya sun kai matsayin da sun suka yi tafiya ruwa ya yanke musu suka sai da zafi sai su kwantar da yakuri su yanka ruwan da yake cikin su ɗaukar su dan kar su mutu saboda ragon yana kan ruwa da yawa yana da zabin cin ruwa sai da zai kwana a karin wani lokacin bai sha ba da yi suka cikin ka to wahala sai sai wahala ko an bata ko an rasa ruwa sai a yanka da yana kan ruwa da sun suka suka ga ruwa wanda ba sai an sa guga an jawo cikin rijiya ba suka wuce suka ɗebi ruwan sa a nan gurin suka dawo suka tafi duba ruwan sa da ƙarshe suka ce yiwa ai nan gurin ma ya fi garin mutum sai suka taso daga kan yamma yamma kwanci da kurkutan sai suka dawo masa da zama da shi za ku ji ganin wai masu karatun adabin larabci suna bincike akan tarihin larabawa sai ce larabawan asali su ne larabawan yaman al'arabul ariba kenan wai larabawan maka ba larabawan asali bane ba al'arabul musta'ariba kenan su ko ya fita yi annabi isma'il sai ta cikin su bai ta cikin su sai iya larabci amma asalin yaran yaron ba larabci bane ba ya iya larabci ya zauna a makka dan Allah ya kaddara ya zanto shi ne kakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan annabi dangantaka ga wannan zuriya zuwa ga wannan gida mai albarka shi ne sulan mun annabawa da wata to shi ne askantu min zurriyyati bi wadin ghairi zi zar'in inda baitul muharram rabbana li yuqimu salata faj'al afdal min an-nas ya'wi ilayhim warzuqhum min ath-thamarat kaga Allah ya ce warzuqhum min ath-thamarat anan annabi Ibrahim bai lalabe ba ya ce kowa da kowa warzuqhum min ath-thamarat amma a can gurin ko da ta yi wato wanda ka hada min samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir da Allah ce wa man kafara har wanda ya ce ma in dai duniya ce zan ba shi wa mutihu qalilan thumma farruhu ila azabin nar wa bisul masir to da haka anan sai ya hade gaba da yarzuquhum min samarati la'allahum yashkurun sai sai ربنا إنك تعلم ما نحكي وما نعلم وما يخفى على ta'ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama babu wani abin da yake koyuwa ga Allah a cikin sama ne ko a cikin kasa komai Allah ya san shi sannan sai ce alhamdulillah wato ya goyi tabbata ga Allah allazi wahaba li alal kibari wanda ya bani kyauta ta musamman bayan na namun yanta alkibar manyanta girma tsufa ya bani kyautar Isma'ila wato annabi Isma'il wa Ishaq da kuma annabi Ishaq inna rabbi lalle ubangiji na da sami'u du'a mai an ta addu'a ne gani ga suna tsufa amma duk haka ya bani fadin sai kuma yi rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب يا ابن اجعلني مقيم السلام، فسن يعني ان زنتو ما يسير بسلا ومن ذريتي في هكذا ما ذرية حتى امون بسجد خير بصلى اجلوك بسجد وانا ادعى الله يا انت عمت خير بصلى ذرية في هكذا فاتامو يا انت عمت خير ومن ذريته ما مهسنون wa zalimun li nafsihi mubin a cikin su an samu wanda ya bi Allah a cikin su an samu wanda ya san da dan haka kuma take min zuriya rabbana wa taqabbal du'a ya ubangiji ka karbi addu'a ta rabbana ya ubangiji mu ighfir li wa liwalidayya ka gafarta min ni da iyaye na biyu wal mu'minina ka kuma yi gafara ga dukkan mummunai yau mai hukumin hisab a ranar da hisabi zai tsaya wato ranar da za a wanzar da hisabi a gaban ka gobe kiyama kenan to wannan shine karshen addu'a ta dan bayanin da ya shafi ayoyin to sai da kuma gobe Allah ya kai abinda muka faɗa na daidai Allah ya mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh cewa ne haka ne mana assalamu alaikum wa rahmatullah malam ya tambaya ta farko yake cewa akwai hadisi manzo tsira da amincin Allah su tabbata da shi yake cewa idan mutum ya mutu akwai bashin azumi a kansa to waliyansa bai rama masa ya nuna cewa a ce ana rama mutum ibada to yaya za a yi da wayannan ayoyin da suke cewa wala tabiru wazira tun wuzira ukra da kuma wa an laysa lil insani illa ma sa'a cewa ana rama wa mutum ibada daban ya fita daga cikin wancan umumi na sa ba ku kai da cewa la ta'arudu bainal am wal ko da lokaci ka daina gwara ayoyin alqur'ani da hadisai da fahimtar da cewa kamar sun da juna ko kuma suna warware juna kowanne hanyar daban dan Allah ya ce wata rai ba ta daukar laifin wata rai wala ta zurwa da cikin wata ukra sai ya zanto rama mutum ne Qur'an da nauyin sa kenan ko an tsira da laifi ai ba wanda ya magana laifi na'am malam ya tambaya ka ga yake cewa shi yana tambaya ne game da zabe irin na kasan nan a cikin alkur'ani da hadisi akwai dalilai da suka nuna irin shugaban da za a zaba wanda ya dace da addini shugaba abin da ake so siffa ta farko ya zanto mai ilimi na biyu ya zanto mai lafiyayyen gafu wannan fa duk bayan wasu musulmi dama hasalin ya zama musulmi bayan ya zama musulmi ya zama mai ilimi ya zanto mai lafiyayyen gafu ilimi kuma ana nufin ilimin asiri baya ga haka ya zanto yana da ilimi na rayuwa don ya san yadda zai gudanar da jama'a to wannan shine ake bukata da sauran sufofin da malaman suke magana wanda ina ganin ba lokacin bayyana su bane ba saboda yanzu in mun ce ga wannan sufofin za ka iya nada mana shugaban mai wannan sufofin na'am gaba malam mai tambaya ta gaba yake cewa shi rakatan fajr din nan ana yin su ne a bayyane ko a sirrance kuma in alfajir ya ce to za a iya yin su ai dan wani shi da rakata min fajr sai in alfajir ya ce to ne ake yin ta eh yana nake za a yi a in ga da ma ke je masallaci sai duk wanda kai yayi kuma karatun ta ana yin su ne a sirrance na'am malam mai tambaya ta ga yake cewa mutum ne ya rasu amma bai bar ƴaƴa ba sai ya bar matarsa da kuma jikokinsa guda biyu da ƴarsa mace guda ɗaya ya rabon gadon su yake wannan da nan na'am mai tambaya ta gaba kuma yake cewa malam ya a ahlul kitab kiristoci wanda muke tare da su yanzu su ne ahlul kitab na ainihi su ne ahlul kitab na yanzu ahlul kitab na'am duk kirista ne yanzu ko yahudin yanzu da suke duniya ko bakakken fata ne ko fararen fata ne ko ma na suke dai suna kai min ahlul kitab za ka mu'amalance su irin yadda Allah ya ce a mu'amalance ahlul kitab ka'idar shari'a na'am malam mai tambaya ta gaba yake cewa akwai bambanci tsakanin durkuso da sujjada akwai bambanci domin a sujud a shari'a baya yiwa sai in an kai goshi kasa amma a lugan larabci ko durkuso ana kiransu da suna sujjada hunaka هناك baina ma huwa fi hakikati حقيقته wa baina ma huwa fi hakikati shar'iyya abin da yake a hakikan larabci daban da abin da yake a hakikalin shari'a a shari'a ta gada shi ne goci ya kai kasa amma a larabci ko ɗarko ko sadda kai kai kasa za a ce kayi gada shi yasa ake danganta su gada don zuwa ga itace ababen da ba su da hankali saboda rayuwa wanda rizon su yake kamar gada wannan a sujudul lugawi na'am malam ya tambaya ta ga yake cewa mutum ne yana sallah sai bai aje sutura ba shi kuma yana so ya wuce sai ya samo wani abu ya aje a gabansa in ya wuce ta gaban ne ya ce ya ji wasu malamai suke cewa wannan ba su isar masa ba ya isar masa ba shi bane sai in yi ya sa sutura da kansa in ga mutum yana sallah ba sutura ka je ka dauki sutura ta aje gaban ko ka baka samu abin da za yi masa sutura ba sai ka je ka zauna a gaban ka dan ka bai masa sutura har ya gama sallah duk ya halaka na'am malam ya tambaya ta karshe yake cewa mutum ne akwai bashin azumi a kansa amma sai wani azumin ya zo ya same shi ya mance kuma bashin da yake kansa ya zai ya rama bayan wannan azumin ya wuce sai rama wancan azumin da ake kusa babu kuma ta cewa a kansa na'am malam mai tambayar nan yake cewa a karshen labarai na talabijin idan aka nuna za a nuna irin wai zaɗin nan yau rana kaza za a yi duhu kaza za a yi rana kaza za a yi ruwa kaza waje kaza waje kaza wannan yana da yana da kyau a cikin addini ilimi ne na taurari ilimin taurari kuma irin biyu ne akwai wanda shari'a ta izini akwai wanda shari'a ta hana ilimin taurari da waɗansu suke yi don su yi yunkurin gano waɗansu cutuka ko waɗansu masifu da za su faru a ƙasa a ce yanzu na cikin shekarun aliyu muna cikin shekarun kaza muna cikin kaza a zo a yi ta ƙarya ana ba mutane rubutu da albasa suna sha wannan ba gaskiya ba ne ko a ce in ta ga nau'in tauraro iri kaza to wannan shekara za a yi mutuwa ko in tauraro iri kaza ya fito to kuma za a yi fatara za a yi musiba iri kaza wannan duk ba daidai bane ba amma akwai ilimin taurarin da yake fi bincike kan sararin samaniya wanda za ka bincike game da kaɗawar iska gabas ko yamma da sauran al'amuran da suka shafi kimiyya sararin samaniya ka gano ɗabi'ar rana gudanar rana gudanar wata gudanar taurari ka yi jagoranci da wannan wajen gane alamun da ke faruwa in za a yi ruwan sama to sai ka ga irin wannan alamun a yau sai ka bayi fokasin wato kirdado za ta cewa gobe za a yi ruwa ko jibi za a yi ruwa dogaro da wannan alamun wannan ya halatta an fahimta ko duk wannan ai ba wai suna kokarin sanin dai gobe ne ba bincike suke yi idan za a yi ruwa akan gane ɗabi'ar kasa ta tafi da kaza kada wani iska ya zama kaza kaza zai zama kaza to duk lokacin da zai ga faruwar wannan sai su yi bincike yau su ga yaya ɗabi'ar iska take ya ɗabi'ar kaza yake sai su bada kokarin kan cewa gobe mai yiwa za a yi kaza gobe za a yi kaza to sai dai tun da kafirai ne suka yi su cikin ilimin ba ta cewa mai yiwa za a yi kaza sai su bayar da tabbas ba su san ba wani lokaci ya takallafu a sababu anil musabbab wani lokaci sababin da kake gani cewa kaza zai faru to sai Allah ya canza abin kuma yake faruwa da duk da cewa da alamar ka gani a yau to ne bambanci in an sa imani da Allah cikin ilimin ko kuma in an bar ima ilimin a tsaya da ba imani da Allah yayin da duk aka bar ta tsaya ba imani da Allah ciki sai ka kowa suna faɗa gaba da kamar su ne ma allolin gobe za a yi ruwa jibi za a yi rana za a yi wace za a yi wace amma da zaran an sa Allah a cikin kafin in sha Allah dai ana tsammanin gobe za a yi kaza ana tsammanin jibi za a yi kaza ya ce ko da an yi ruwan ka gani dama tsammani ya ce tsammani ya dace ba a yi ruwan ba Allah bai ga dama ba kenan wannan abin da kuke dogaro da shi ya zama alamar faruwar kaza yanzu kuma ya canza shi da aka duk bincike da ake yana iya ba duk bincike ya to dama ya za su ba da wannan bincike sai za a yi kaza kuma ya zanto ba a yi kuma su bayar kuma ya kasance an yi to ga mun tamba ne ana dogara ne da ababai na zahiri za a kafa hujja da abin da yake na koyi to wannan babu laifi babu wani da ya ciki ko kuma yawa Allah shi a ciki babu illa ya ta inda ne kuskuren yake waɗanda suke yi din kawai su rinka baruwa kamar waɗansu dokoki daga aljihunan gobe za a yi ruwa jibi za a yi iska za a yi guguwa za a yi wa ciki ba tare da sanya Allah to wannan shi ne laifi na'am malam ya tambaya ta ga yake kawai wane ne Sheikh Abdul Wahab kuma yana sai an ji tarihin kafar Jafar a gan. Sheikh Muhammad bin Abdulwahab ina ina kyautar san kana nufin Sheikh Abdulwahab da ake jinjina masa kungiyar Wahabiyyanci in wannan kake bukatan tarihin su sai ka bari sai gobe in Allah ya sa assalamu alaikum tarihin wa